ya bayyana cewa yana goyon bayan Nijar ɗari bisa ɗari kan wasu abubuwan aikin da take gudanarwa sakamakon abubuwan da yake faruwa tsakaninsu da wasu ƙasashen. Haka zalika a yanzu haka shugaban ƙasar Rasha ya goyi bayan ƙasar Nijar da kuma fatan alkhairi. Kamar yadda yanzu haka dai za ku saurari cikakken rahoton guji yadda wayar ta kasance a tsakanin waɗannan shugabannin ƙasashen guda biyu. Ku biyo mu har ƙarshen bidiyon domin za ku ji cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a yanzu. Amma kafin nan muna roƙonka idan har ya kasance wannan shine shigowarka a channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar nan. Sannan kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaran mu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode sosai da kasancewa da mu da kai a wannan tasha mu mai albarka.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 yanzu yanzu shugaban ƙasar nijar wato kuma abdurrahman chani ya gana da shugaban ƙasar rasha ta wayar talho kamar yadda a yanzu haka sun yi awanni suna waya a tsakaninsu duba da irin yadda aka ga shugaban ƙasar nijar ɗin wato kuma abdurrahman chani yana waya cikin farin ciki da murmushi hakan ne tabbatar da cewa shiri suke shirin su shirya tsakaninsu da ƙasar rasha da kuma hulɗa da suke nema su ƙulla a tsakaninsu kamar yadda a yanzu haka dai ga cikakkiyar wayar ka saurara ka ji yadda lamarin ya kasance a dangane da maganganun da ake tsakanin rasha da kuma ƙasar nijar ɗin ga cikakkiyar rahoton ka saurara tun daga farko har ƙarshe amma muna ƙara tuna maka mai sauraro idan har baka danna mana subscribing ba ka daure ka danna sannan ka danna ƙararra domin samun labaranmu da zarar mun dora mun gode sosai da kasance da mu da kai a wannan tasha tamu mai albarka Ga cikakken rahoton ka ka saurara tun daga farko har ƙarshe. Shugaban mulkin sojan jamhuriyar Nijar Janar Abdurrahman Chani ya bayyana ƙoƙarin da ƙasarsa take yi na ƙara yauƙaƙa alaƙar tsaro da ƙasar Rasha bayan tattaunawar su ta wayar tarho da shugaba Vladimir Putin. A cikin wata sanarwar da fadar gwamnatin ƙasar ta fitar, fadar ta ce shugabannin biyu da shugaban na majalisar sojan wato sojan da ke mulkin jamhuriyar Nijar na CNSP da kuma na Rasha sun tattauna kan kalubalen tsaron da Nijar ke ci gaba da fuskanta har ma da kasashe na yankin Sahel a wani mataki na dakile ayyukan ta'addanci. Ko baya ga batun tsaro bangarorin biyu sun kuma ambato hanyoyin karfafa hulɗar su ta cuɗaini in cuɗaika da fannoni da dama ciki har da na bunƙasa tattalin arziki. Ko a cikin watan Janairun da ya gabata ma dai kasashen biyu sun rattaba hannu kan wata sabuwar yarjejeniyar tsaro tsakankaninsu a ƙarƙashin jagorancin Firaminista Ali Muhammad Lamin Zain da ya kai ziyara a birnin moscow makafin na madako tushen rahotannin daga jamhuriyar nijar a nijar dai a karan farko shugaban wato mulkin sojin ƙasar abdulrahman ciyani ya tattauna kai tsaye ta wayar tarho da shugaba vladimir putin na rasha a wani mataki na kara kusantar ƙasashensu da kuma karfafa hulɗar dangantaka a tsakani musamman mata fannin harkokin tsaro da kuma tattalin arziki wannan na zuwa ne a daidai lokacin dangantaka tsakanin nijar da amurka da ma sauran kasashen turai ke kara taɓarɓarewa tuni kuma wannan mataki na wato na fifita dangantaka da rasha da mahukuntan nijar ɗin ke yi kan kasashen turan ya fara haifar da muhawara ga ƙarin bayani a cikin rahoton da wakilinmu a yamai garzala abdu tasawa ya aiko mana. Gidan talabijin na ƙasar Nijar na RTN ya nuno shugaban ƙasa janar Abdurrahman Chani rike da wata farar wayar tarho ta girke a ofishinsa sanye da kakinsa na soja kewaye da wadansu manyan makarrabansa yana tattaunawa kai tsaye cikin alfahari da takwaransa Vladimir Putin na ƙasar Rasha. Ko da shike cewa an saka labule ga muryar shugabannin guda biyu a tattaunawa tasu amma gidan talabijin na gwamnatin ƙasar ta Nijar ya ruwaito cewa bayan yi wa juna ta'aziyya a game da hare-haren ta ta'addanci da kasashen guda biyu suka fuskanta a baya-bayan nan shugabannin biyu sun tattauna kan batutuwa da dama da suka hada da na karfafa hudar kasashen nasu guda biyu a fannin tsaro da na tattalin arziki kafin daga ƙarshe shugaba ciyani ya gode wa shugaba putin dangane da goyon bayan da ya ce yana kawo nijar a gwagwarmayar da take ta neman samun cikakken yancin kanta tuni kuma wasu yan nijar suka soma bayyana gamsuwarsu da yadda ake kara samun kusanci tsakanin kasashen guda biyu na nijar da rasha malam na mayo ibrahim mamba ne a kungiyar farar ta MPCR. Abun alfahari ne a samu cewa mu biyu Rasha da kasar Nijar da shugabanni a ce suna kiran juna duk lokacin da ya kamata suna tattaunawa game da abubuwan da suka shahi yanayi na hulɗa tsakanin kasashen biyu muna sa kyakkyawan zato na cewa lalle yanzu tahiya ta bi hanya tunda muna kallon alkibla guda tsakanin Rasha da Nijar tsakanin al'ummar Rasha da al'ummar Nijar tsakanin shugaban kasar Rasha rasha da shugaban kasar niger ana tahiya tare wannan kusantar juna da kasashen rasha da niger ke yi na zuwa ne a daidai lokacin da a share daya hulɗar niger da amurka da ma kasashen turai ke ƙara taɓarɓarewa kuma malam alasa intinikar wani ɗan siyasa a niger ya bayyana yadda yake kallon lamarin da kuma wasu daga cikin dalilan da yake ganin su suka sa shugabannin niger na wannan lokaci ke neman karfafa hulɗar tasu da kasar rasha halaka wanda ta tsakanin rusi da niger za ta kawo matsala tsakanin niger Nijar da Amerika da ita ƙasar Amerika da ƙasar Faransa suna kawo ma ƙasa tallafi wani proje-proje ne Rasha ba ta yi waɗannan. Kuma France da Amerika ko da yaushe kana jin suna yaƙi bisa kan abu wanda ya shahi haƙƙin ɗan adam ko kuma wani zancen mulki na gari ko zancen demokrasi ka gani kenan wanga abu yana ɗan kwatanta da cewa lalle waɗanga soja na CNSP ba su da niyya su komo cikin tafarkin demokrasi To mai sauraro, kamar yadda a yanzu aka ka saurari wannan cikakken rahoton na san cewa ka ji yadda lamarin tattaunawa ya kasance. kamar yadda a yanzu aka mafiya akasarin mutane da yawa daga cikin 'yan kasar Nijar ɗin sun fito suna tofa albarkacin bakinsu a dangane da wannan tattaunawar da aka gabatar tsakanin shugaban kasar Nijar ɗin Abdurrahman Chani da kuma shugaban kasar Rasha. kamar yadda in zaka mafiya akasarin mutane da yawa sun fito suna ta maganganu kan irin alakar da suke gani nijar ya kamata ta kulla da rasha duba da irin yadda ta yi baram-baram da wasu sauran kasashen kamar kasar faransa da kuma kasar amerika kamar yadda in zaka wasu da yawa suna farin ciki da wannan yarjejeniyar da za a kulla ta alaka tsakanin rasha da nijar muna fatan allah ya sa hakan shine ya fi alkhairi